assalamu alaikum sunana adam abdullahi zango ah, isa abu na farko da ya sa ni na yi rijista shine abu ne guda biyu ah, suka ja hankali na na na rijista ba wai dan wani ko dan wata ko dan kuma ah, tsoro ba abu na farko shi ne dama dalilin da ya sa na ce ba zan yi saboda hukumar ita ce ta dakatar da wasana da sallah kamar yadda kowa ya sani na sake zuwa zan yi kallon fim tare da masoyana ta dakatar da ni da zuwa kallon fim din shi ma na haƙura ban je ba su wannan dalilin ne yasa na dawo na ga cewa ok to me yasa waɗanda ba su da rajista suna yin abin da suka dama jihar kano na sana'ar su amma ni an hana ni na tsaya na duba ban dalili ba kuma ban san mene ba wannan dalilin ne yasa na ce to wannan da rijista idan na yi dama kujerar ake wa rijista ko ce da gwamnati ake yi ba wani individual uh, mutane ba ne ko kuma uh, wani kungiya ko wani kamfani na gwamnati ne wanda dole ko da zalunci ne gwamnati ta shirya akan za ta yi maka maka rijista ba ya zama dole ka yi saboda mai gwamnati ba a faɗa da hukuma wannan kenan abu na biyu kuma producers ɗin da suke aiki da ni a kano suna da yawa kuma ba su da wanda suke sha'awa su ga sun yi aiki da shi a cikin jarumai kamar ni sai na cewa kuma suna samun matsaloli wajen yin aiki da wasu jaruman saboda ni ko suna so ba za su same ni ba saboda ban yi rijista ba kuma ba za su yi ba haka zalika ni ma da kaina na san cewa idan ban yi rijista ba in suka kawo aiki na karba kamar na zalunce su idan haka in suka ce min za su yi aiki mace musu nake sa wani saboda na san zai iya zama musu asara kuma producer shi ne su ne mutanen da suka yi ta turo min korafinsu akan in duba in gani saboda halin da ake ciki ba wai ba za su yin aiki babu ne bane za su iya yi amma sun fi so da ni din to ni ko da na duba na ga dama farko da na ci ba zan yi rijistar nan ba na yi tunanin kaina ne na yi tunani ne in karba wa kaina na. to daga baya kuma sai na zo sai na ga cewa rayuwata ko in ce a ta tana da link da abincin mutane da yawa shine irin producers din nan da mawaka da masu sarrafa fina-finan kai har masu kalla ko wanda in babu ni a cikin fim ma ba su kalla ba kamar na tura masa hakkinsa ne da haka wannan dalilin ya sa na ce to bari in je in yi rijista na farko na yi gidan gidan faru sosai da in kallo da suka damu daga samun tunani saboda na sun yi karanci wajen fitowa da kuma yi saboda ni saboda ni ba zan iya fita in yi adadin waɗannan tafiyan da ake fitarwa da da ni ba saboda yanzu iya nawa kawai zan iya sai kuma wasu na makusanta na na tabbatar da ba zan ishi yan kallo ba don haka wannan farfar da suka damu ya kamata da duba su saboda mai ba dan kai na kaɗai nake ba wannan ke ta biyu kuma shine idan na yi rijista da censorship board ba shi yake nufi na dawo kaniwood ba kamar yadda na faɗa kaniwood kungiya ce wanda a kanan za a iya kirkiran wata wata gwamma Eh, za a iya kirkiran karkasa da hudu za a kirkira dorai wood duk abin da aka dama za ka iya saboda kungiya ce babu wanda ya sai hana saboda saboda eh, eh, constitution din kasa ya ba da dama da haka kamiwood kungiya ce mai zaman kanta wanda aka wa harkar fim a kano suna da ita saboda in ka duba za ka ga yan ce kano wood kenan so yan kaduna su iya buɗewa kowa za su iya buɗewa da haka ni dan fim ne kamar da na faɗa har yanzu mai zaman kansa idan ka ga na dawo cikin wood na ɗauki wannan sunan kamar da na faɗa a baya to abinda ake yi min na cin mutunci in na fita ne magana ban da haƙuri in fita na ce kaza Eh, na cika korafi in na fita ka zan ce na cika ji da kai na cika girman kai na cika alfahari waɗannan manganin duk da nake yi saboda kare kaina na daina yin su don haka ba kuma zan ci gaba da zama a wurin da idan aka ci mutunci na ba zan kasa zan kasa daukar mataki saboda albarkacin kungiyar mu ɗaya kuma akwai shugabanci amma yanzu na tabbatar da cewa duk wanda ya ci mutunci na yaro ko babba ko ma waye a cikin masana'antar amma kasar baki ɗaya zan iya daukar mataki dan kankin kaina saboda bana cikin wannan kungiyar da haka sai dai kaga ina rigima da shi kungiyar ta shiga masa amma ni idan za a ci mutunci na za a bata suna za a faɗa abin da ga dama babu wani babba a cikin shugabannin kungiyar ko wani da zai shiga kaji ya ce abinda ake wa adamu bai dace ba tunda har ya yi magana ya ce kaza ne ake yi masa kaza da ana wulakanta shi ana zagin su kuma ana zama lafiya ya kamata a duba saboda mai babba ne ko ba babba bane ni ma ka duba irin gudunmuwar da na bayar a cikin masana'antar to ya kamata a ci ina samun girma saboda ni dai kamar yadda na faɗa babu wani mutum da zai fito babba ko karami ce Adamu Zango yana wuna shi ko yana cin mutuncinsa ko kuma Adamu Zango ba shi da kunya to me yasa ba zan samu haka ba tunda dai har su waɗanda suke yi min din ba za su daina ba kuma ba za a iya ɗauka mataki a kansu ba sai in fita in bar wurin in na bar gurin in suka ci gaba da yi zan iya ɗaukan mataki ba tare da na tsaya tunanin wani za a zo a sasanta ni da wani in na kama shi ko na kai shi kotu ko kuma na ɗauki mataki a kansa ba wannan shi ne dalili har yanzu ni dan fim ne mai zaman kansa ba dan kungiyar kaniyan ba na yi rijista da gwamnati ne ba da kaniwood ba kamar yadda wanda ke legas zai zo ya rijista da kaniwood kuma dan legas ne dan jos zai zo ya rijista da Isauri ah, sorry zai zo ya rijista da sensu board kuma dan jos ne dan kaduna zai zo ya yi da sensu board kuma dan kaduna ne a zalika ne ma dan kaduna ne zo ne rijista da sensu board ba da kaniwood ba abokaina ko kuma yarana babu wanda mutum daya da na kira na ce masa kada ka je ka yi rijista da sansashin ba da wanda ke kano da wanda ke kaduna babu wanda na kira shi one on one na ce kada ka je ka yi rijista da sansashin ba in akwai shi kuma haka kamar yadda na fito magana zai fito ya ce ni da zango ya kira ni ya ce karin rijista kuma gashi yanzu ya je ya yi no wannan duk abin da nake yi tun tun tun har zuwa yanzu ban taɓa kiran wasu nasa sun yi abin da bai dace ba ko kuma nasa sun yi ra'ayi na ni da baki ne faɗa musu ra'ayinka ne idan adamu da yake ubangidanka ko kuma abokinka bai yi nisa ba ka ce ba za ka yi ba wannan ra'ayinka ne ba na adamu zango ba in kai ba zan ce na rabu da kai ba ba ruwana da kai ba in ba ka yi ba ba zan ce maka dan me yasa ba ka yi ba saboda na kowanne na san sa a na da haka da yara na da abokaina babu wanda na ce kada ya yi kuma duk wanda hasali ma ko wanda ma da kansu ma ba sun ma ce ba za su yi ba na rantsi da girman Allah na ce musu ku je ku yi saboda kunji kunji kunji ku yanzu ku yi tasowa kada ku rigima da gwamnati ni ma gwamnati ta fi karfi na wai rigima nake da ita wani yanci ne nake karba kuma wajen karban yanci ana mugun shan wahala da sacrifice kafin ka samu yancin ka yanci na nake nema ba rigima nake da gwamnati ba da haka ku je ku yi kuma sun je sun yi irin sun zai pretty su ah, su gombe su eh, mariam mina da sauransu dai Ah, su isa feros kan su waye duka ba wanda na bance je yi ba wasu kuma da suka ga ban yi ba sun tsaya ba su yi ba amma na tabbatar da tunda yanzu na yi su ma su je su ba wani matsala ba ne saboda da ba ni da ah, wani abu da zan iya kara faɗa akan wannan bayan wannan abin da ka ji na faɗa maka Adam A. Zango ya rijista da hukumar tace fina fina ta jihar Kano. Yayin da ake yawan samun tashin tashina a harkar fim na masana'antar Kannywood, wasu jarumai sun fice wasu kuma ba su yi rijista ba wasu kuma sun yi rijista. hukumar tace ce fina ɗin ta canja wasu al'amuranta inda da ke yawan kama jarumai mawaka a masana'antar Wannan ya fara faruwa ne yayin da jaruman sun sunduma cikin siyasa. jaruman ɗin suna zargin shi shugaban tace fina-finai ta jihar kano ismail na abba laho da sako siyasa cikin harkar fim ɗin kannywood adam a zango dai ya fice daga masana'antar watanni baya domin a cewarsa mulkin kama karya ake yi a masana'antar har da ma jarumin barkuncin nan Mustapha na Baraska shi kuma a cewarsa bakar siyasa ta addabi hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. A ranar 17 ga watan Maris na 2020 Adam Abdullahi Zango wanda aka fi sani da Adam A Zango jarumi mawaki producer kuma darekta ya cika fom ɗin hukumar na yin rijista. Domin kuwa akwai funafunan da shi Adam A. Zango ya ja rakamanta wadda ita hukumar ta ce funafunai ta ki tantance ta domin bai yi rijista da ita ba. Irin su Sultan na kamfanin Abdul Entertainment da sauransu. Adam A. Zango dai ya fara samun barazana da hukumar tace fina-finai kwanakin baya. bayan ya sanar da cewa zai je kano domin kallon fim ɗin mati a zazzau inda hukumar ta ce fina-finai ta yi amanna da za ta kama shi idan ya shigo kano domin kallon fim ɗin mati a zazzau a film house da ke shoprite kano babban shiri mai ranar lahadi da kuma litinin jarumin yana kan gaba da yawan masoya arewacin najeriya da ma kasashen hausawa cikin jaruman hakan ya sa komai ya yi sai ya yi tashe. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood.